Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne yadda ka iya yi wa dukkan yadda ka iya saita dukkanin wannan layin da ke kan wayarka yadda ka iya saita masa a yadda za riƙa iya masa sabis na idan ka buɗe data kamar yanzu ka a ce ka buɗe data ta to tana ɗan baka matsala to da wannan ta wannan hanyar ka iya wa wannan sim ɗinka ka goge datarsa ta ɗora ka goge sa domin ya daina domin sa ta daina tsatstsaya maka a kan ka domin wani lokacin zai kasance ba matsalar ka bace ba matsalar layin ce babu network ko network ko network yayi nauyi amma an kai masa wannan abin Allah yadda to daga daga lokacin in Allah zai dawo maka daidai sai dai zuwa wani lokacin ta ne dai kai ma dan adam ga jikinka sai ma wani lokacin da matsalar lokacin ba matsala dai haka dai abin yake yawwa dan uwa da fara dai idan baka mana alamar subscribe baka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yauwa bari mu shiga setting yauwa yanzu ga nan ga setting nan yauwa mun shiga setting kamar haka yauwa yanda muka shiga setting ɗin nan kamar haka yau ga tsare-tsare nan da yawa sun zo nan ƙasa nan ƙasa zai iya kasancewa dai a wayarka kai ba haka bane ba amma dai ni ina ga muku ne da dai na sani dai a wannan wayar yau ga nan sai yanzu wannan system update ɗin nan zai iya kasancewa kai ma a wayarka bai kasance haka bane ba yau ga nan abubuwa da yawa daga nan wajen ga nan language and import ga nan ga dai abubuwa nan dai da yawa sai yanzu wannan system update uh, wannan backup backup and restoring yawa sai in taɓa shi kamar haka yawa inda ni taɓa shi kamar haka gashi nan ya sace a ba nan bane ba ba nan bane ba wajen da zan yi haka gashi nan wannan wajen ne mai suna gashi nan wannan wajen ne mai suna receipt yawa wannan wajen ne mai suna receipt option din nan yawa na taɓa shi kamar haka yawa ga shi nan ya nuna tsare-tsare guda hudu kind receipt wifi mobile and bluetooth wato wannan yana nufin cewa zan yi receipt ɗin a duk abin da yake bawa network dama ya tafi ko kuma ya aiki a yanzu yanzu nan yau wato idan ka zo ka taɓa wannan gashi nan ya nuna maka zai ka iya zaɓa kuma sim ɗin da kake so ga nan receipt setting yau gashi nan za ka ƙara gyara masa setting ko kuma a ce za ka ƙara gyara masa sama yau ɗan uwa wannan da fatan ka fahimci wannan bidiyon wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe na nan alamar subscribe game da haka a wannan bidiyon yauwa mun gode da ziyartar wannan channel ɗin ta Ibrahim tekto yau sai mun haɗa bidiyo na gaba